ka wannan baka kafirta ba a matsayinka na musulmi ka zo dai da babban laifi to don haka a nan kasancewar da yake cewa wannan sifofi sun bayyana ga ahalus suna wanda muke rayuwa da su a yau a nan abin da muke tambayar shi shin ina ne ake bukatar wandon mumini ya tsaya ya koma cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma nan kusa ya koma cikin babul fitira a ƙarshen littafi wanda yake na risala ya ce wandan mumini iya inda aka san shi tsakiyar ƙwari gaya a cikin risala kuma haka yake cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah yake cewa ku yi gyabtu kamar yadda na ga mala'iku suna gyabtu a wajen ubangiji na, sai aka tambaye shi daidai ina gyabtan mala'iku yake sai ya ce ila an safi saƙaihim zuwa tsakiyar ƙwabrinsu kuma haka ibn umar ya saki gyabtansa zanen shi ya wuce idan sau yana jan ƙasa manzan Allah ya ce ya kai ibn umar manzan Allah ya ce janye ibn umar ya janye manzan Allah ya ce masa ƙara janyewa ibn umar ya janye manzan Allah ya ce masa ƙara janyewa ibn umar ya janye aka faɗa ga ibn umar a daidai ina manzan Allah ya kyale kai ce lokacin da ya zo tsakiyar ƙauri kuma haka gyautan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake zanen da yake ɗaurawa tsakiyar ƙauri ne wannan shine sunna kuma sallah da kace ahalin sunna suna kyautata sallah so kake mu ringa sallah irin taku kotan kurciya sallar da ko shekara dubu kai kana yi Allah ba zai karba ba ka koma cikin sahihul bukhari cikin kitabus sala kaga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah wani sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi ruku'u yace wallahi saboda jimawar da yake sai mun yi zaton cewa manzon Allah ya manta da sallah ke. idan ya ɗago daga ruku'u kafin a je sujada ya ce sai mun yi zaton cewa ya manta haka idan aka yi sujada ya ce sai mun yi zaton cewa ya manta tahiyar da kuke takaitawa bakin Salihi na haka kuke so kowa ya bubbuga sallah tahiyar ma ba sa ida sawa balantana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alkur'ani da ahlus sunna suke kyautata karatunsa alkur'ani da tajwidi ya sauka an gane ku ba irin karatunku ba inna rududu wanda ba a san ban ake yi da tajwidin sai ya sauka kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa rattilil qur'ana tartila kuma ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladzina alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun ka koma cikin jazariya yake cewa wal akhdhu bit tajwidi hatmul mallam yujawidil qur'ana athim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala Alƙur'ani da tajwidin shi ya saukaka koma littattafai na qira'a neman ilimin tajwidi wajibi ne duk mutumin da zai karanta alqur'ani dole ya karanta alqur'ani da tajwidinsa kowane harafi ka bashi haƙƙinsa sannan kuma azumi ko kuna azumi irin na baban giwa sai watan rajab ya kama ku yi ta azumin da ba a sa ko mutum ya kwashe wata guda wani ya wata uku yana azumi ga azumin da ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumin litinin da alhamis da azumi uku a kowane wata ba alfahari ba galibin in ka samu waɗanda suka lazimci waɗannan ahadus sunna ne me yasa saboda kullun su suke karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi kokarin koyi da shi don haka a nan abin da nake so mu sani wannan hadisai da ire-irensu suna dora ma ahalin suna wani jama'a wallahi tallahi duk wanda ya dora hadisin wannan akan ahalin sunna ya kuskure wannan hadisi hadisi ne na khawarij kuma ka koma da tattafan magabata khawarij wanda aliyu ibn abi dalib ya yaƙe su wanda kuma alhajjaji ibn yusuf shi ma ya yaƙe su duk da cewa hajjaji na da wasu ayyuka waɗanda suke na kuskure wanda ya yi na ta'addanci to amma yana daga cikin gudunmuwar da ya kawo shi ma ya yaƙi khawarij ya fatattake su don haka kasancewar waɗannan tabbas kawar ne kuma a ta koma littattafan ahalin suna wani jama'a musamman littattafai na aƙida a kullum malamai suna mai da martani a kansu da su da almu'tazila da su da almu'tazila don haka kafirtar da musulmi abu ne dole sai da sai mutum ya yi taka tsantsan bai ya halatta ba kowa bai ke iya dora kaulasar kan mutum wannan kuskure ne ba mamaki a samu su daga cikin ahalus sunna waɗanda suke da tajarru'in kafirtar da mutum ba tare da dalili ba wannan kuma babban kuskure ne ba don mun yarda da aikin da suke yi ba na ka ce ma mutum mushiriki ko ka ce ma mutum kafiri ko ka ce ma mutum mubtadi dan bid'a wallahi tallahi sai kana da dalilin da ya tabbatar da wannan in ku ka sake ka kafirtar da mutum ba tare da dalili ba to wannan kalima za ta dawo kanka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka ba kowa ba karazibe zai iya cewa ai wani kafiri ne ya aikata tunda yayi kaza ai ya kafirta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa illa an tarau kufran bawahan sai kun ga kafirci a bayyane dole sai kana da dalili wanda babu wani tawili dalili ne ƙararra da yake tabbatar da kafircin mutum don haka ba aƙidar ahlus sunna wani jama'a ba ce kafirtar da musulmi don sun aikata wasu ayyuka na laifi dole sai mutum ya yi abin da ya tabbatar da kafircinsa kuma don haka su kansu malamai suna taka tsantsan a wajen kafirtar da musulmi akan wani aiki da ya sai an tabbatar da cewa aikin da ya kafirtar da shi kuma sai an je an kafa masa hujja in ya gida dawowa sannan za a iya zartar masa da wannan hukunci